shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin tara ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 40 cikin jiragen darussa daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na al'imamu imamu badruddin ibn jama'ata muhammad ibnu ibrahima al-kinani wanda ya rasu ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta masa wannan darussa da muke ƙarƙashin ladubba wato taken ladubban ilimi daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar marigayi Mala Albani Zaria rahmatullahi alaihi za mu tashi a inda Mala yake cewa al'ashiru ladabi na ashirin cikin na sorry ladabi na goma cikin jerengiyar ladubba wanda suka shafi tsakanin malami alaƙar wato ɗalibi da malami ya ce wato mura'atu naubatihi fala ya taƙaddamu alaiha bi gairi riba man hiya lahu idan ana karatu a majalisi irin wanda kowa yake biya karatunsa kamar yadda ake yi a makarantu irin namu na gargajiya na zaure to kowa ya kula da naubatuhu wato ton ɗinsa daidai sanda ya kamata yi Ah, na sayar makarantun da a da ana raba lamba ne don ka zo za ka riƙe lambar kai ne na kaza da an kira wannan lamba to za ka biya karatunka to kada ka shiga gaban wani kada ka yi shontin ka shiga gaban wani ko kai ƙoƙarin ka yi wani magudi ko wani rashin gaskiya illa eh, bi gairi rida man hiya lahu kar kai ne na bakwai ka je ka shiga lamba ta biyar ba da yaddan wanda yake da wannan lamba ba wannan bai dace ba bai dace da halin ɗalibta ba waruwa anna ansariyan an ruwaito cewa wani mutum ba ansari ja ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fasa'alahu yawa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya waja a rajulun min saƙif sai wani mutum kuma daga cikin saƙifu sai ya zo da ya zo sai ya zama bai yi hakuri ba faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa shi ma sai ya faɗi maganarsa sai yi sauri faftadara al-mas'ala kamar yadda ya zo a cikin riwaya yayi maza ya sha gaban shi wancan ba ansari sai annabi ya ce ya akha saqif ya kai dan uwan mutanen saqif innal ansari ya ƙarsa qad sabaqaka bil matsala wannan ba ya riga ka zuwa wajen nan ya riga ka zuwa ka jira ton ɗinka fajlis kai ma nabda bi hajatul ansari qabla hajatika ka zauna mu gama biyan bukatar ta kafin a kawo kanta ka wannan hadisi yana cikin mu'jam na Abul Qasim Tabarani al-Awsat da littafin Dalailun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Umar dogon hadisi ne wanda yake nuna cewa kamar da Abdullahi Umar yake cewa mutane biyu sun zo ɗaya ba an sare ya riga isowa ɗayan kuma ba sakafe fa mas'alatal ansari ansari ah, din zai fara magana ce wancan ya shiga gaban shi sai annabi ya ce ya aka saqif innal ansari ya qad bakaka sai shi wa wannan ba ansarin yake cewa to bari in fara ya manzo Allah sai manzo Allah yake ce mishi ma in kaso in shi ita an ba'atuka billazi ji'ita tas'alu anhu in kana so ma sai in baka labarin abin da ya kawo ka har yake cewa fa zaka a'jabu ilayya ya rasulullah ka aiko wannan sai ya fi burge ni ka gaya me nazo zo sai annabi ya ce mashi ka zo ne ka tambaya akan sallar dare da ruku'u da sujuda da kaza da kaza ya dai bashi bayanai akan waɗannan dogon hadisi ne sai shi ma wasa kifan shi ma annabi ya ce mashi kai ma in shi ita in ka so kai ma ka tambaya wa in shi ita in gaya maka abin da ka ka tambaya shi ma ya ce wannan ya fi birge shi fiye da ya tambaya din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mashi to kai kuma ka zo ne ka tambaya akan aikin hajji da falalarsa da kaza kaza kaza al-imam al bayhaqi da ya kawo wannan hadisi a cikin littafin shi da la'ilin nubuwa karki yake cewa walahu shahidun bi isnadin hasan ya kyautata isnadin wallahu a'lam tare cewa isnadin a zahiri yana da matsala amma dai ya kyautata shi yace yana da shawahidu to wannan hadisi shahid din sa anan shine cewa abin nan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni akan cewa wanda ya riga zuwa to a riga yin a riga a riga sauraron shi fakkam fassab kamar yadda nasara ke cewa wa qala al-khatib al-hafid al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ke cewa a cikin littafin al-jami' li akhlaqir rawi yake cewa wa yustahabbu lis-sabiqi an yuqaddima ala nafsihi man kana ghariban ana mustahabi ne ga kai da ka zo da wuri ka baiwa wani dama wanda yake baƙo ne ita a kudi hurmatihi saboda alfarmar baƙunta da mutunci da kyautawa baƙo wa wujubi zimmatihi da kuma da ake so a kula da bako ku yan gari ko makusanta ko wanda ku luki tare da malamin sai wani daga nesa ko bako ko sabon zuwa to babu laifi shi a bashi dama ya fara yin tambayar sa ko ya fara karanta littafin shi ko dai wani wanda ake ta'alifin zuciyarsa warwi ya fi zalika hadisani an ruwaito hadisai guda biyu akan haka an ibnu abbasin wa ibnu umar da ibnu abbasin da ibnu umar suna cikin littafin da littafin aljami na khatibu mujalladi na farko da yake dukkanin su ba da inganci ta fuskar isnadi wa kazalika idza kana lil mutaakhiri hajatun daruriyatun in ya zama kuma haka har ila yau wanda ya zo a makaradin wanda lambar shi take baya yana da wata bukata ta dole yana da wani mara lafiya asibiti ko bai jin daɗi ko yana da wani ciwo ko yana da wata lakta ko wani abu dai da zai zama shi larura ko yana sauri ya tafi anguwarsu ko garinsu da ake dokar ta ɓaci wa alima hal mutaqaddimu kai da kake gaban shi ka san larurarsa aw ashara shehu bi taqaddumihi ko kuma malami yayi nuni cewa to a bar wani yi saboda ya da larura fa yustahabbu isaruhu to nan ma mustahabi ne sai a bashi dama fa in lam yakun shay'un min zalika in babu wani abu irin wannan larura wa nawi kuma kamantanta faqad kariha qaumun al-isara bin nauba to wasu mutane cikin malamai suna ganin makruhi ne ka gabatar da wani a kanka a lokacin da ya kamata kai kai karatu ka ce a ah, wani bismillah li'anna qira'atul ilmi wal musara'ata ilayhi qurba saboda karatun ilimi da kuma gaggawa zuwa ga karatun ilimi din neman kusanci ne zuwa ga Allah wal isaru bil qurbi makruhun ka gabatar da wani akan kanka akan abin da yake da yayi Allah ne to makruhi ne wato abin da ake nufi misali a ce lokacin sallah yayi kana da ruwa ne wanda zai ishe ka kaɗai lula? ko ka miƙa wani ka ce a yayi kai ka nemo wannan makaruhi ne malamai suka ce makaruhi ne ko kuma khilaful aula ko kuma a ce suturan ka na al'aura guda ɗaya ne to ba za ka ba wani kai ka ainihin wato kiba ka ba wani ka ba wani ka ƙi ka ƙi abin nan ka ƙi kulawa da da shi ka ƙi kulawa da shi ka ba wani wanda zai ja ka shiga cikin damuwa ko kuma ka gabatar da wani zuwa sahun farko kai ka zauna a sahu na baya ko wani abu makamancin wannan daga cikin ababen da suke wato na ibadoji ne malamai sun ishara su kamar a littafin gamzu uyunil basair sharhin al-ashbahu wannan zair na Ahmad ibn Muhammad al-Hanafi wani malami da ya rayu a karni na goma sha ɗaya ya rasu shekara ta dubu ɗaya da casa'in da takwas in ba na manta ba lissafin shi sharhin al-ashbahu wannan za'ir ne ya yi wannan maganganu haka karraki a cikin alfuro da makamantansu akwai maganganu da yawa wato mahallin shine idan garin haka kai kuma za ka rasa yin wannan ibada to ba za ka gabatar da wani ya yi ibada kai ka rasa ta ba ko kuma idan zai zama ka jinkirta kai da yi kuma ya zama ka yi haka ne don kana ganin shi ya fi kamata ya ci more abin amma idan abin naka ne kai za ka iya haƙura da shi kamar yadda aisha ta haƙura da kabarin da za a saka ta da ta ba sai na umar kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ɗakin tato wannan yana da kyau shine ma abin da Allah ya yabi mutane mutanen Madina da cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna gabatar da wasu a kansu ko da kuwa suna da keɓantuwa da abin uh, Allah ya yabi mutanen Madina a kan irin wannan shine mai waka a cikin rajazu yake cewa wa yukrahul isaru shar'an bil qurab wa huwa fi ma siwaha mustahab wa huwa fi ma siwaha mustahab ana karhanta ka gabatar da wani akan kanka a cikin abin da yake biyayya Allah ne amma wa fi ma siwaha abin da yake ba shi ba to wannan wannan babu laifi insha Allah za ka iya yin haka mustahabbi ne a taƙaice dai ba za ka gabatar da wani akan kanka wajen karatun ba sai in a kotu larura wai da ta saba kasmani wata naza'a? idan aka samu wasu mutum biyu sun yi jayayya ko sun yi babu nan musayya akan cewa kowa yana ganin naubar ta ce sun yi izdihami akan nauba guda ɗaya a ƙura'a bainahuma ana iya musu ƙura'a au yuqaddimu shehu ahadahuma ko malam din ya gabatar da wani in kana barri'an idan ya zama ɗayan ya yi wato ya ya ya bada damar wa in kana alaihi iqra'uhuma iqra'uhuma bil qur'a idan kuma dole duka biyun sai sun karanta a lokaci guda sai a musu kura wa mu'idil madrasa graduate assistant mai taimakon malami wanda yake muraja malam bayana idza shurita alaihi iqra'u ahliha idan aka sharɗanta mishi ya koya ma sauran mutanen karatu fiha a cikin makarantar fi waqtin a wani lokaci fala yuqaddimu alaihim alghuraba shi to anan bai da damar ya ce bari ya gabatar da baki fihi game da nauba din eh, fiha bi ghairi idnihim ba da izinin sauran ɗaliban ba ma'ana kai da aka baka dama kai wasu muraja'a to kai baka da wannan damar malamin ki da wannan damar ko kuma su ɗaliban su ba da wato su yadda haƙƙinsu alhadi ashara ladabi na goma sha ɗaya an ya kuna julusuhu bai ne dai shekhi alama ta kaddama tafsiruhu wa hay'atuhu fi adabihi ma a shekhi ya zama zaman da za ka yi da malamin ya zama zama ne a gaban malami bisa yadda aka gabatar a baya zama irin na nuna wato wato mutuntawa da sanin daraja da girmamawa da hai'a ta mutunci wa yuhdiru kitabahu zaka zo da littafanka Allah zai allazi yaqra'u minhu ba daidai bane ka dinga zuwa gon ka babu littafi kawai ka baka zauna kamar ka zo sulma in da galibin mutane suna yi ko kuma wani eh, za ka zo littafin ka ma'ahu eh, wa yahmiluhu bi nafsi kuma ka rike littafin ka da kanka saboda tawalu za ka rike shi a hannunka ba daidai bane bar littafi da ake a masallatai jama'a wato ayi ada galibi masallatanmu na ahlus sunna an siyo littattafai za a karantar bulugul maram ko tafsirin alkur'ani ko riyadu na ko kitabu tauhidi ko wane ne sai a samu yar kanta wai anan ake ajewa kowa in yazo ya dauka a yi karatu ya mayar to ina maganar muraja'a kenan da sauransu a ko da na masallaci ne sai a raba wa mutane kowa a rubuta an bashi ya dinga zuwa gida yana muraja'a da littafin ya dinga ɗauko shi da gida yana zuwa da shi shi ma wannan yana da nashi wato tarbiyyar ba daidai bane a ce baka da littafin karatu ko kuma an yi baka zuwa da shi gida kai muraja Allah ya gafarta mala albani namu malalbani ya kasance idan ana karatu hatta mai kyamara da mai yin security malam baya barin su su zauna a majalisin kowa sai da littafin shi kana bakin kuma kana security ka da littafin ka kana bakin kyamara ko kana daukan a cassette ko kana ko me kake yi dole sai ka rike littafi ko da baka da littafi dole sai ka yi kwafin inda ake ka rike malam baya barin wato mutane su zauna haka babu littafi to da ka zaka dinka dauko shi da kanka wala ya ba'uhu halal qira'ati alal ardi maftuhan kar ka ajiye littafin ka a ƙasa sanda ake karantawa haka a buɗe wannan yana na alama wulaƙanta ilimi bal yahmiluhu bi yadayhi za ka rike da hannu biyu wa yaqra'u minhu ka dinga karantawa daga ciki wala yaqra'u hatta yasta'zina ash-shaykha ba za ka fara katu ba sai ka nemi izinin malami ya ce karanta wa zakarahu al-khatibu an jama'atin min as-salafi khatibu ya ambaci irin wannan zantutuka daga malamai cikin magabata wa ce sannan yace yajibu Allah ya qara'a hatta ya azana da hushe wajibi ne kar ya fara karatu sai malam ya bashi izini wala ya qara'u inda shughuli qalbi sheikh kar ka karanta a lokacin da hankalin malamin ke wani waje yana shan ruwa ko yana buga waya ko yana magana da wani au malalihi ko kuma sanda ya nuna gajiya ya gaji akwai damuwa tare da shi au gammihi ko wata damuwa ko bakin ciki yana jin yunwa ko rashin lafiya ko an kame wani sako wanda yake nuna alamar bakin ciki au gadabihi ko sanda ya fushi au atsashihi ko kishirwa au nu'asihi ko gengedi au istifazihi ko sanda wani ya motsa mashi tunani au ta'abihi ko gajiya in ka lura akwai wani abu irin wannan sai ka nuna to akan Allah ina ganin mu yi hakuri sai Allah ya kai mu lokaci ko kuma sanda misali a ce ruwan sama ya sauko baya jinka ko wani abu makamancin haka ko wata wata hala dai wata ke a. wa idara ash-shaykha qad athara al-wuqufa tara idan ka lura cewa malamin yana so ka tsaya a daidai nan da ka karanta ko da lokacin ka bai kare ba ko baka karanta iya abin da ka saba karantawa na tsawon karatun ba to sai ka hakura wala yukhrijuhu ila qawlihi iktasir ka tirsasa mishi har sai ya faɗa ka zama kana da hankali da fahimtar gane abin da ya kamata wa illam yadhhar lahu zalika idan ko baka fahimci haka ba fa amarahu bil iktisari har ya umarce ka da baka yace ka tsaya nan iktisara to sai ka tsaya sai ka tsaya kaka ce alga ta malam bari mu karasa da Allah malam a bari in karasa na, haisu amarahu ka tsaya inda ya tsaya da kai wala yastaziduhu karka nemi sai ka kara wa idza ayyana lahu qadaran fala ya ta'addahu idan ya ayyana maka yace ce hadisai kaza ko aya kaza ko shafi kaza ko layi kaza to karka wuce wannan da ana makarantu irin na zaure wallahi haka ake mutane muna da muna gani tun muna yan yara na gaba da mu irin wannan tarbiyyar aka ce layi biyar zaka karanta a risala to ba za ka wuce layi biyar din ko shafi daya ana ƙara maka adadin yawan abin daga gwadon adadin fahimtar ka da irin cewa ka amma yanzu ina ɗalibai ba su da wannan tarbiyya a cikin littafin khatibu dinnan da aka ambata aljami li akhlaqir rawi ya kawo ire-iren waɗannan asar din daga wasu cikin ah, malamai Ah, wanda daga cikin zan iya tunawa akwai na ah, al'auza'i da wani yazo ya ce mishi alaga ta malam ina da hadisai guda talatin ya ce to karanta yana karantawa ashe auza'i na ta kirgawa yana ta kirgawa ana kalla na talatin ya kanto talatin da ya sai auza'i ya ce mishi kai ta'allamu sidika qabla an tata'allama al-haditha je kaka koyi gaskiya tukunna kafin ka zo koyi hadisi dan me zaka yi ƙarya haka yabo shi ma daga abin nan alfiryabi muhammad ibn yusuf alfiryabi shi ma wani ya zo mishi ce zai karanta hadisai guda biyar yana gama karantawa ya shiga na shida sai ya ce mishi amma ai ka ce biyar ne ko ya ce alaga ta malam nan dan kara ne sai ya ce a ka je ka koyi gaskiya tukunna kafin ka zo ka koyi ilimi to malamai suna da irin wannan tsarewar ya haka haka haka alqabi abin nan alhusain ibn harbawi yana cikin aljami na khatibu ya zo ya ya ce da kanshi yake cewa na tambayi Abu Ubaidin alƙasim ibn Sallam na ce mishi algata malam zan tambaye ka mas'ala ne guda biyu sai malam ya ce to meye mas'alolin sai ya ce faɗin Allah da wa Dawuda zal aidi mal aid menene al aid malam yace mashi al quwa ce sai na ƙara cewa to ulil aidi wal absar shi kuma menene sai yace al aidi anan ha ila yau da al quwa al absar al uqul hankula sai sai sake ce malamin algata malam to me yasa wancan al'aidi babu ya'un a ƙarshe wannan kuma al'aidi da ya'un sai ce mishi amalul katib haka masu rubutun suka rubuta tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mai ba da labarin shi al-Hussein ibnu Harbawi sai yake cewa fandafa'atu as'alu an mas'alatin ukhra sai nan da nan ne gaggawa zan yi tambaya ta gaba qala sai ya ce mini kulta ni yarhamukallah haba ranka dade ka ce tambaya biyu sai na ce eh haka ne na ce amma ma a hasibu hadarar majalisa ahadun abu manzilan minni to ai malam kaga daga nesa nake don Allah abin ne tambayoyina da yawa sai ya ce wa in kana ko da haka ne yarhamukallahu fasidika eh ko da gaske ne kai na nesa ne amma ka dinga yin gaskiya mana alayka bisidik ina kwadatar da kai akan gaskiya to ka zama kana da irin wannan gaskiyar in ka faɗa abu kai iltizami da shi khatib ya kawo labarai da dama irin waɗannan wala ya yaqulu ɗalibin li ghairihi iqtatir kada kai ɗalibi ka ce wani ɗalibin ya ishe ka haka saboda kana so wai ya baka waje kai illa bi isharati shekhi sai in malam ne ya ce kai au zuhuri isarihi zalika ko kuma ta bayyana gare ka lalle malamin nan zai so a tsaya a gun karatun nan ɗalibin kuma abokin karatun ka bai gane ba ina fata muna da ya jama'a الثاني عشر لدبين قوم شابيو إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه idan lokacin ka yayi to zaka nemi izinin malam alaga ta malam karanta ni ne an kira lamba ka alaga ta malam na karanta fa idza azina lahu idan ya maka izini ista'adha billahi minash shaitanir rajim thumma yusammi Allah ta'ala wa yahmaduhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa sahabatihi ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين yace to idan malami maka izini sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahumma allahumma jisi mashayikhana bil khair kaza kaza kaza kaza da sunan Allah mai rahama zan fara karatuna Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka ga malamin mu Allah ya saka malam da alheri kaza kaza kaza kaza haka suke yi a wancan zamun nan yana daga cikin al'adun makarantu kuma har yanzu haka za ka ga ana yi musamman ƙasashen larabawa to amma abin da ya fi shine in ka zo na farko dai a bayan shi an rajim a bisa magana ta ta haƙiƙi ba ta da mahalli a nan mahallinta shine idan karatun alƙur'ani ne idan ƙur'ani za a karanta to za a fara da bayan shi an rajim saboda faɗin allah wai za ka zatar ƙur'ana fasta'id billahi min shaɗanar rajim wannan shine abin da ya kamata bismillah kuma mahalli ce ta nazari shin darasi za a ilhaƙin shi da khutba ko za a ilhaƙin shi da rubutu na wasiƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da khutba aka yi ilhaƙin sa zance da yake yi a wajen sallar idi ko roƙon ruwa ko sallar juma'a ko duk wani jawabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana farawa ne da khutbatul haja kuma babu bismillah a farkonta yakan fara ne da innal hamdalillah to wasu sukan yi ilhaki da cewa to ai a rubutunsa ya rubuta bismillahir rahman rahim min muhammadin rasulillah ila kaza kaza kaza suna na a cikin bukhari waɗannan wasiku da faɗin Allah innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahman rahim to da haka sai suke ganin a fara a ce bismillahir rahman rahim sannan kuma ce inna alhamdulillah zuwa ƙarshe kaza kaza kaza kaza inna alhamdulillah nan da ake ganin jama'a fi kowace salati da sallama albarka duk da yake ba a cewa yin wani abu na salati daban a wajen bai halarta ba amma dai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi falala musamman saboda akwai jawami'ul kalim a cikin wannan eh, huduba da kake da ake hudutul haja kana cewa lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman ya gafarta mana ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu jibi abin da kake faɗa wani malamin mu malam Dawud Az-Zahiri Allah ya saka mishi alkhairi yana mana nasiha wata rana yake cewa mu dinga ka dinga halarto da ma'anar wannan addu'ar da kake wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allah muna nema ka tsare mu daga sharrorin kawunan ɗan adam yana da shari a kansa Allah ka tsare mu daga munanan ayyukanmu ka dinga yin addu'ar da kyakkyawan kuduri kullum kana yin ta man yahdihillahu fala mudilla kaza kaza kaza har zuwa ƙarshe to wannan addu'a ce mai albarka ta fi ta kowa sannan kuma kowa ya fara da ita idan aka zo shin wadda malam ya tun farko ta wadatar ko wadda mai jawabi na farko ya ta wadatar in aka zo a dinga irin na yan boko a dinga ce all protocol duly observe shi ma kanshi wannan yan boko na gaskiya sun ce bid'a ne to ya kamata kowa in zai karanta ko a gun taro ne kowa in zai jawabi ya fara da wannan ainihin wato magana ta kaza kaza inna alhamdulillahi yayi kamar yadda saura suke ina fata muna muna gane wannan zaka sai mutum ya salati da sallama sannan ya addu'a ga malam da iyaye da sauran malamai da sauran shehunai da sauran musulmai sannan sai ya fara karantawa cikin natsuwa wa kazalika yaf'alu kullama shara'a fi qira'ati darsin haka za ka yi duk sanda za ka kanta wani darasi au takrarihi ko sanda za ka maimaita wani darasi au mutala'ati ko sanda za ka ai mutala'a au muqabalati ko sanda za ka gabatar da shi ka gyara nuskar ka fi huduri shekhi au fi ghaibati shin malamin yana nan ko baya nan illa annahu ya khussu shekha bi zikrihi fi du'ai zai ka keɓance malamin da ambatansa a wajen addu'a inda qira'ati ya alai da kake karanta masa wa yatarhamu ala musannifil kitabi inda qira'atihi za ka dinga yi ma malamin da ya rubuta littafin addu'a qala fulan fulan fulan rahimahullahu qala al-imam fulan rahimahullahu qala ash-shaykh fulan rahimahullahu wa idza da'a at-talib li-shaykh qala idan za ka yi malamin ka addu'a sai ka ce radiyallahu ankum aw an shaykhina wa imamina wa nahwu zalika kace qala shaykhuna rahimahullahu wa qala shaykhuna radiyallahu anhu ko makamancan wannan wa yaqsidu bihi shaykha kana nufin shi malamin da kake karatu a gaban shi dinnan wa idza faraga min ad-darsi da ali shaykhi aidan in ka gama karatun nan ma zaka sake wa malamin ka addu'a wa yada uli shaykhi aidan li talibi kullama wa yada shaykhu aidan li talibi kullama da alahu kai ma malami duk sanda ɗalibin kai maka addu'a kai ma kai masa addu'a kamar masa da irin wannan alkhairin fa in taraka ɗalibin listiftaha idan ɗalibi ya wasa ko ya sakaci bai fara ba bai ma zakarnahu bai fara karatun shi da salati da sallama ba jahalan saboda bai sani ba auni tiyanan ko ya manta ko gaggawa ko wani abu nabbahahu alaihi to sai malami ya faɗaka da shi cewa a baka fara da salati ba saboda samun albarka wa allamahu iyahu sai a koya mishi wannan hudbatul haja wa zakkarahu bihi ya mishi ya tunatar da shi da abin da ke cikinta fa innahu min ahammil adabi wannan na daga cikin ladubba wa qad warada al hadithu fi ibtida'i al umuri al muhimma bihamdillahi ta'ala wa hadha minha kuma ai akwai hadisin da yazo akan duk abin da yake mai muhimmanci in za a fara shi a fara shi da ainihin godiya ga Allah duk abin da za a fara shi inda mai muhimmanci ne yana ishara zuwa ga hadisin nan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dhikrillah ko bi hamdillah fa huwa aqda da abin da yake mai amfani ba fara da ambatan Allah ba to bai da ya an yanke albarkarsa wanda hadisi ne magana mafi inganci hadisi ne bai tabbata ba Abu Dawud ya fitar da shi da Ibnu eh, da da da Ibnu da Baihaqi da Ibnu Hibbana da Al-Khatib da wasu malamai daban amma dai hadisi ne da yake mai rauni bai tabbata ba ya tabbato shi a ce mursali ne daga az-Zuhri wallahu a'lam karanta irwaul galil ta Sheikh albani da haka ba zai zama hujja ba amma dai ma'anarsa tabbatacciya ce asalisu salisu ashara na karshe cikin waɗannan jeren giya ta ainihin a dubba kuma shine na na sha uku na ƙarshe an yi ragiba baqiyata talaba fi tahsili ka dinga kwaitar da sauran yan uwanka ɗalibai kana ƙara musu ƙwarin gwiwa akan koyan karatu wa yadullahum ala in ka gano inda wani ilimi yake ko wani karatu ko wani littafi kar ka ɓoye musu ka nuna musu inda yake kar ka zama mai mugunta irin yadda wasu mu suke yi dalibai a ɓoye littafi ko kar ka bari kowa ya sani wa yansarifa anhumul humuma wal almushghilatu anhu yayi kokari wa yasrifa anhumul humuma ka kokari ka kawo da ɗayan uwanka ɗalibai matsaloli waɗanda suke shagaltar da su daga ilimi duk iya waka kamar ka zama kana rage musu hanya da mota ko kana ba su kuɗi kana da su ko kana sai musu littafai wa yuhawwina alaihim ma'unatahu ka nuna musu saukin matsaloli wa yudhakirahum bima hasalahu min alfawaidi wal qawaidi wal garaidi kuma zaka dinga ku dinga muzakara da yan ɗalibai akan abin da ka samu na fa'idoji da sababbin matsaloli da ka'idoji wa yansahum fi zalika ka dinga musu nasiha fi dini game da addini fa bi zalika yastaniru qalbuhu in ka zama mai irin wannan hali na kirki to shine zuciyarka za ta haske wa yadhku ilmuhu kuma iliminka ya karfafa wa man bakhila alaihim idan ka zama kana da rowa lam yambat ilmuhu iliminka ba zai tsira ba wa inna bata in ma ya tsira lam yusmir ba zai yaya masu albarka ba wa qad jarraba zalika jama'atun min as-salaf wasu daga cikin magabata sun gwada haka sun gwada su ga in baka koyi da ilimi sai ka zama iliminka ya ƙare in kuma ka dace wajen koyi da shi ga iliminka ya ƙaru saboda shi ita rowa yana daga cikin halaye ababen zargi eh kamar yadda ibn jazari yake fara a cikin littafinsa na qira'at yake cewa وليجعل الحديث من مذهبه ولينشر العلم ولا يبخل به ka sanya karantar da hadisi ya zama cikin tafarkinka ka dinga koyar da ilimi kar ka zama kana da rowarsa ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin na inda yake magana akan nau'o'in aljud ya yi tattauna akan abin da ke cikin sadakar da ilimi da kyautar da shi da albarkar da ke cikin haka wala yafkharu alaihim kar ka dinga wa sauran yan uwanka dalibai alfahari aw ya'jabu ajabu bi judi bi jawdati zihni ko ka zama kana jiji da kai saboda ƙwarin ka saboda kai guru ne dan ba yin kanka bane Allah ne ya baka ba kai ba kama baka sai na kika zama ka da basira ba bal Allah ta'ala ala zalika sai ka dinga godewa Allah akan haka wa yastaziduhu ka dinga neman ƙari a wurin Allah eh, minhu na basira bi dawami shukrihi saboda ka dinga godewa Allah dan ka samu ƙari eh, baiwar Allah duk wata baiwa da kaga Allah ya maka daga Allah ne ba ba ta daga cikin kasabinka ba kai ka san makanka ita ba da haka za ka yi kokarin ka ba da ta ne na godiya ga Allah da kuma da kuma ƙanƙan da kai ga bayin Allah Eh, kamar da suke faɗa a cikin larabci suke cewa innan ni'ima idza shukirat qarrat wa idza kufirat farrat su nemomin Allah idan ka gode wa Allah akan sai su tabbata idan kuma ka kafirce sai su sai su kamar da Allah yake cewa la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid ah, ba daidai bane ka zama kana da nunkufarci da jiji da kai da tunanin ka kowa iyawa sai Allah ya jarabce ka ibnu qayyim a cikin nuniya yake wata magana mai muhimmanci a daidai irin wannan gaba da yake cewa waj'al liwajhika muqlatayn kilahuma min khashyati ar-rahmani bakiyatani law sha'a rabbuka kunta aidan mithlahum fal qalbu bayna asa'ib bayna asabi'ir rahmani yace wahdhar kama ina nafsika lati mata kharajat alayka kusirta kasra muhani wa idan tasarta laha fa anta baghiyun daffa daffad dukhana ko daffad dukhana bi mauti bi muqidin nirani haka ne ina jin ba na manta ba ibnu qayyim yake cewa ka sanya wa fuskarka wato ramin idan ka zama suna kuka don tsoron Allah ya ce kasancewa inda Allah ya solo rabbuka, kun kunta aidan mislahum duk mutanen da kake raina su saboda sun bata saboda ba su da ilimi saboda ba su da dukiya saboda suna kan wani tafarki mara kyau da Allah ya so sai ka zama irinsu, ka zama wani kasar gumin dan shi'a mai yawo akan titi ko ka zama kasar gumin dan maulidi ko ka zama wani balidi wanda bai gane komai ko ka zama wani batacce ko wani talaka ko wani mara daraja ko wani wato makaskanci a cikin mutane da Allah ya so duk zai iya mai da kai ɗaya daga cikin su amma da Allah bai so ba sai maka falala ya baka falala ya ce fal qalbu baina asa bi'ir rahmani ka sani cewa zuciyarka tana tsakanin yatsun Allah ne Wahazar ka kuma kiyayi kama ina nafsika ababen da ke boye na barna a cikin zukata zuciyarka allati mata kharajat alayka wanda inda za su maka tawaye kusirta da za a karya ka kasra muhani irin karyawa wanda yake wulakantacce yace inda zaka ce wai sai ka taimaki kanka sai ka sai maiwa da kanka in an cuce ka ce ka rama to ka zama ɗan dan ta'adda kenan kai ma wanda taffad dukhana wanda ya kashe wato abin nan garwashi ko eh, wuta bi muqidin nirani sai zuba kalanzir ko fetur zai kashe wuta ne kwan ya zuba ruwa ina fata mun gane wannan saboda yadda lokaci ya kure bari mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a sabon babi da yake cewa al-babu ar-rabi'u fi al-fi al-adab ma al-kutubi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh